wa rahmatullahi wa barakatuhu insha Allah bidiyon mu na za mu muku jawabi ne akan yadda za ku yi rijista da alpha gpt da fara za ka je cikin banas ɗinka ka tabbata kana da busd akalla kwaya ɗaya busd akalla kwaya ɗaya idan ka siya wannan busd akalla kwaya ɗaya to sai ka je ɓangaren home ka dawo home sai ka yi ƙasa ga inda aka rubuta babt nan sai kai a akan shi da ka klik akan shi zai kawo ka feji na gaba kamar haka kamar yadda kuke gani nan gashi zai wana maka a maballai haki manin kwaya hudu na farko gashi nan verify your identity already sai riga sun ya zama completed domin suna amfani ne da Binance sai ka zaɓi wannan trust wallet ka yi connecting ɗin wallet ɗinka shine na biyu zai baka dama a trust wallet ɗinka ta buɗe idan ta buɗe za a buƙaci ka saka password ma'ana kana amfani da password kenan kafin a shige ta za ka yi amfani da password in ka yi amfani da password ka samu ka shige ta sai ka jira har ta buɗe saboda yanayin security mai bi shi yasa nan kuka ga ya ɗan yi duhu yayin da ake saka password to yanzu ga suwa ta buɗe kamar yadda kuke gani za ka ɗan tsaya ne sai ta yi connect sai ka yi connecting sai ku ɗan jira ta gashi nan sai kai click akan wannan connect ɗin da ka yi click akan connect za ka gashi waya ɗinka ta yi connecting amma ba abin da za ka taɓa sai ka jira za ka dawo da kai balance ɗinka gashi ta yana maka connected yanzu sai sign message na ƙasa kenan sai ka yi click akan wannan sign message ɗin da ka yi click akan sign message sai ka ɗan jira shi ma zai ci gaba da directing ɗinka har inda za a je yawa gashi nan zai nuna mana gashi nan zai ƙara komawa cikin trust da ya kara komawa cikin trust zai bukaci ka saka password ɗinka in ka saka password ɗinka ka ƙara connecting shikenan kayi wannan sign in ɗin gashi nan ana saka password shi yasa kuka ga ta yi baƙi saboda tsaro yawa sai mu ɗan jira kaɗan ya ɗan buɗe kafin kuma mu ci gaba yawa. gashi kamar da kuke gani gashi ya buƙaci za a yi sign in ga sai ka click akan wannan sign in da ka click akan sign in sai ka dan jira kaɗan ya ƙarasa buɗewa da ka ɗan jira kaɗan ya buɗe yawa kamar da kuke gani gashi nan yana loading yana loading sai mu ɗan jira duba da yanayi yawa kamar da kuke gani gashi nan yayi to zai ƙara mai da mu ah, wannan ɗinmu binance ɗinmu gashi nan na uku yayi sai na hudu wannan get bob token token ne nasu na su wannan project ɗin za su ba da bob token gashi zasu bukaci a za a ɗauki 1 busd gashi nan ka amince gashi payment successful gashi an biya su wannan abun sai mu koma yanzu mu dana don din nan da mun dana don sai mu koma baya kaɗan da mun koma baya a transaction submitted wannan bob token kenan we are processing your main token request yawwa gashi sai mu koma baya da mun koma baya za mu ga shi wannan details din namu gashi za mu ƙara koma kan wannan bob din gashi za mu jawo shi ƙasa kaɗan da mun jawo shi ƙasa kaɗan sai mu click akan wannan buff ɗin inda dai muka shiga muka yi wannan connecting ɗin domin mu ga yanayin yanda zai kasance yauwa ga mai bibiyan mu ko wanda ya zirke mu yanzu muna magana ne akan yadda za ku rijista da alpha gpt kamar da kuke gani gashi nan abin da muke bukata mun riga mai yi connecting din binance da alpha gpt wannan shine details na shi wannan abin da muka yi to yanzu daga nan kuma shikenan sai mu koma trust wallet da mun koma trust wallet sai mu je za ku yi amfani da link ɗin da zan ajiye muku a description da kuma comment wanda za mu je mu yi festing ɗin shi a cikin trust wallet yawa kamar yadda kuke gani gashi mun shigo cikin trust wallet sai mun ɗan jira kaɗan yawa mu ɗan jira kaɗan duba da yanayin network sai mun ɗan jira gashi nan tana searching kamar yadda kuke gani za su buƙaci a saka password shine wajen zai duhu kamar yadda kuke gani za mu ɗan jira kafin ta buɗe yawwa ga wanda shine zuwan shi na farko muna fata zai mana subscribe kamar yadda kuke gani gashi nan ta buɗe to sai mu click akan wannan browser din da mu click akan browser wannan link din da kuka sai ku yi pasting din shi a nan wajen searching sai ku danna alamar search gashi nan zai buɗe muku feji kamar haka da ya buɗe muku feji kamar haka sai mu ɗan jira kaɗan da mun ɗan jira kaɗan ya ƙarasa sacin shine za mu samu damar ya muku cikakken bayani duba da yanayin network yauwa gashi nan yana sacin gashi nan yana sacin sai mu ɗan jira shi ya ƙarasa buɗewa yauwa gashi nan yana sacin akwai ɗan matsalar network ne kaɗan gashi sai mai click akan wannan connect din ma'ana za mu connecting din wallet mu da shi wannan site din nasu kamar yadda kuke gani gashi nan mun yi amma har yanzu bai yana ya connecting din ba tunda gashi yana cewa connect to wallet to har yanzu bai gama yi ba saboda haka sai mun ci gaba da jarabawa har mu samu yayi yanzu ga wallet ɗinmu nan ta yi connecting kun ganta nan gashi ta yi connecting to yanzu wannan shine yanda fuskar shi wannan site nasu yake gashi nan akwai maɓallai aƙalla daga ƙasar nan kun gansu ƙwaya ɗaya biyu uku huɗu biyar kimanin ƙwaya biyar wannan na farko shine market na biyu robot na uku token na huɗu team na biyar mine to bari mu bi su ɗaya bayan ɗaya yanzu kamar wannan market da kuke gani muna kan market to yanzu kun ga a token ɗinsu price ɗin token ɗinsu wannan alpha gpt ɗin kun gani ga farashin shi na jiya yadda kuke gani ga shi initial price ya soma daga 0.1 USDT shine price ɗinsu wanda suka soma sai da shi to a jiya price ɗin shi wannan token ɗin nasu ƙwaya ɗaya ya kama mai 2. 219 USDT ya kai kimanin mai dala biyar ɗigo biyu to gashi today's price price ɗinsa na yau kun gani 3.620 USDT kimanin mai dala uku da ɗigo shida kun ga akwai yiwuwar kenan zai ci gaba da hauhawa saboda haka duk wanda ya samu shi wannan takan nasu kai ya gaggawa sai da shi ya bar shi domin me zai iya mora nan gaba to nan wannan maɓari na biyu shine robot bari mu shige shi ku gani robot to kamar yadda kuke gani gashi nan robot nan adadin kimanin kuɗin da aka saka ne a cikin wannan ah, tsari kimanin dala miliyan arba'in da uku da dubu ɗari hudu da goma sha ɗaya da ɗari takwas da tamanin da bakwai shine total value locked USD kenan to kamar yadda kuke gani waɗannan su ne robot waɗanda mutum zai iya siya domin su riƙa mai trading robot mafi sauƙi shine Binance bot wanda kun ga gashi nan ana iya sayar da shi ko ana sayar da shi 20 dollar ne gashi abin da zai iya baka profit a kullum gashi 3% gashi monthly profit 90% to in zaka in ka siye shi ka tabbata kana 20 dollar a trust wallet ɗinka amma dalar wace iri wasu take under network na BNB a uh, yes BNB smart chain to shi ne mutum zai click akan wannan activate din sai ya connecting da waya din shi trust wire ko kuma tana connected already za a bukata cikin sauki za su da ita wannan 20 dollar din ina 20 dollar za ka yi kenan in kuma ba haka ba na 80 dollar ne ga ta nan base bot ga shi nan farashinsa 80 dollar ga shi na 150 dollar stamp bot gashi kraken bot 220 dollar Kucoin bot 500 dollar bitfinex bot 1000 dollar uniswap bot 1800 dollar dydx bot 3000 dollar cap bot 5500 dollar swap bot 10000 dollar sushi swap bot sixteen thousand dollar dodo bot twenty five thousand dollar apollox bot fifty thousand dollar an ga gashi nan kowanne iya kuɗinka iya samun kuɗinka iya kudinka iya samun kudinka to wannan su ne tsararruka da kowa wanda yake da hali zai iya shiga ya zaɓi na iya kuɗin shi ya yi sannan nan wannan maɓalli na uku token bari mai click a kan shi ku gani shi wannan token kafin mu je token bari mu ƙara koma nan robot ina da abin da zan faɗa nan bacin wa'annan nan kamar yadda kuke gani gashi my robot nan da kuke gani wannan sai mai click akan shi my robot to kamar yadda kuke gani nan dukkan wanda ya register sabo ana ba shi kimanin 0.4 dollar har tsawon kwana biyar kullum zai rika yin claiming har tsawon kwana biyar kun ga zai samu akalla bonus na me na kimanin 0.4 dollar times 5 zai zama 2 dollar kenan saboda haka sai ka yi click akan wannan start quantify din da kun yi click akan shi to gashi nan zai kama search sai mu dan jira shi kadan gashi kun gani quantifying progress gashi nan yana yi in ya gama ya je 100% to za su ba mu wannan 0.4 dollar haka kullum mutum zai riƙa yi har kimanin kwana biyar ga aƙalla zai samu bonus na dala hudu a dala biyu kenan yawa sai mun ɗan jira shi ya je kimanin 90% yawa Masha Allah, almost done. Kamar yadda kuke gani gashi, congratulation quantify. Gashi income 0.4 USDT. Sai mai click akan wannan shuwaɗa. Yawwa, to yanzu haka kullum za mu riƙa yin login har mu karɓi adadin shi wannan gift ɗin da za a ba mu kenan gift board to yanzu sai mu je wannan token din na uku kenan sai mu click akan token muka click akan token kamar yadda kuke gani gashi za a ce receive airdrop za ka yi receiving ɗin airdrop gashi about me 20 airdrop za su bayar about 20 airdrop za su bayar bari mu gani gashi initial price sun fada 0.1 USDT total supply din shi gashi kimanin uh, ah, 2 billion 100 million about 2.1 billion kenan shine total supply din shi to ga shi sun ce kimanin 20 za su bayar kenan ba 2 ba kamar yadda na faɗa a baya na gashi nan sun rubuta kimanin 20 bari mu click akan wannan receipt din receipt airdrop sai mu click akan shi sai mun ɗan jira saboda yanayin ga shi claim airdrop 660 mun samu nasarar claiming na wannan airdrop ɗin amma ku sani shi wannan airdrop ɗin ba kowa ne zai iya claiming ɗin shi ba matuƙar ba kai linkin ɗin a Binance ɗinka ba ma'ana Binance wallet ɗinka ba da ita wannan Trust Wallet ko da ka samu link ka zo kai tsaye cikin Trust Wallet in dai baka wannan collection na farko ba daga Binance to ba za ka samu damar claiming na wannan airdrop din ba to yanzu a nan in ka tashi bukatar airdrop din in ka gama za ka iya zuwa wannan unlock airdrop ɗin shine mai za ka buɗe shi nan kuma airdrop transfer za ka yi transfer ɗin airdrop din to amma mu yanzu ba wannan za mu yi ba tukuna za mu je nan tim ne nan tim shine maɓalli na hudu nan kamar yadda kuke gani idan ka da buƙatar wani ya yi rijista ta ƙasanka shine za ka zo kai click akan wannan kwafi ɗin domin haka filin ɗinka ka yi sharin ga mutane su zo su yi rijista ta ƙasanka wanda at least za ka iya ɗan samun waɗanta goma shi ko ba yawa sakamakon rijista da suka yi ta ƙasanka sai mu je maɓalli na ƙarshe na biyar sai mai klik a kan shi shine mind in kai klik a kan wannan mind ɗin kamar yadda kuke gani shine zai baka dama kai klik a kan wannan deposit ɗin domin me ka turo dala adadin dalar da kake so ka yi. ka siya bot ɗin ko kuma kai activating na wannan bot domin ya riƙa yi maka trading kamar yadda kuke gani wannan shine balance ɗina ma'ana wannan 0.4 dollar da muka yi claiming ɗazu kenan an ganta nan to yanzu in kana so za ka shiga nan deposit ne in ka shiga deposit kamar yadda kuke gani da ka shiga deposit zai baka dama ga smart control ni dai ban sa kuɗi ba kar kowa ya sa kuɗi sai ya gamsu cewa ba matsala shi ke da hakikanin abin da za mu turo yanzu ba mu shida ba nan trust wallet ne kai tsaye zai kai mu trust wallet da mun amince kawai za a ciri kuɗin ya dawo nan cikin wannan wallet ɗin tasu na site ɗinsu za su baro cikin trust wallet kenan in kuma ka tashi za ka fitar za ka shiga withdraw ne wannan shine yadda ake rijista na shi wannan token mai suna uh, alpha gpt na fata ga wanda wannan shine zuwan shi na farko na channel zai wani subscribe ga kuma wanda ba shi na farko ba idan wannan bidiyo ya burge shi muna fata za ku mana share da like na wannan bidiyo na gode assalamu alaikum